الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد bayan wannan hutu mai da muka yi za mu komo karatunmu da kuma ya damu fahimta ya amfani mu da abin da muke karantawa don ya shi zaman ta hujja a gare mu da kuma nauyi a cikin nizanin murana kiyama a za mu shiga hukumu zuwa da suke fako saboda littafin bawa nan ba zan yi jarabawa ba kamata wannan darasin ya zama ta jarabawa muraja kan masail amma don kowa wa shirya darasinmu na gaba darasinmu na gaba jarabawa za a yi da maki da eh, maki kusa saura kawai zai mana rijista na kuma zuwa karatu kowa za a yi masa tambayar su da makinsa ba mura zai kai mana rijista rusa za a ji karatu ya eh, akwai akwai ajulla akwai hajiya ta akwai ja'iza قال الإمام الحافظ رحمه الله وزيادة راويها وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق آه، وزيادة راويهما أي الصحيح والحسن الضمير الضميرنا راويهما ضمير التسمية هنا كما ويزوج الحديث الصحيح والحديث الحسن إذن أكثر مكاري دواني دجا تكين وندي رواية الحديث الصحيح كو الحديث الحسن في كاري أسكن رواية الصحيح Eh, sawa'un tsarin nan ko a cikin isnad ne ko a cikin nafin to ne ne hukuncin wannan domin ta yi ya zama to a samu hadisi an ruwaito shi mutane da dama sun ruwaito toshi. sai wani daga cikin masu riwayar sai ya kaɗaita da wani tsari a cikin hadisin ko a matsalin ko a isnadin to idan aka samu wannan kaga an samu saɓani kenan arba'in shi ne matsayin malaman hadisi a wajen wannan shi nan imam al-hafiz ibn hajar yake cewa in aka samu wannan ziyada wadda ita ce ake ce mata ziyada tusfiqa ziyada tusfiqa akwai tajawuz a cikin ziyada tusfiqa domin asfiqa yaya ake kiran hadisin asfiqa la asfiqa idan ya rawaito hadisi ne matsayinsa Eh? sahih a hadisin sa sahih ne in kace maqbul ta bayar a ne maqbul ne amma ba ta zamanto babu duka a cikin riwayar a cikin ansarta domin maqbul ya hada al-sahih wal hasan to amma a cikin idan ya rawaito hadisi hadisin sa hukuncin sa sahih eh. to idan aka sa to amma nan akwai tajawuz ما الحافظ يتي حتى الحديث آه، آه، آه، راوي الحديث الحسن شما إذا يروي يرويته بزيادة يحدى شي تارد يحدى شي أجبع كده أشي فزي نظام زي مجين دا معلومة بيتي تكي بينا زيادات دناصر واقتكي يكي مقبولة ومن شي خبر بي شيني لابار زيادة راويهما idan wato rayin alhadisi sahi ko rayin alhadisi hasan ya kawo wani ƙari ko a isnadi ko a matan to wannan ƙarin da ya kawo a cikin riwaya maqbula ana karɓanta ana aiki da ita amma haka sai ana karɓanta mutlaqan ko ta akwai ƙaidi to sai ya sanya ƙaidi din yace ma lam taqa munafiyatan liman huwa awsa ma lam taqa wannan a abin nan ma masdariya ce ko ai muddata adami iha munafiyatan liman huwa an matsawar da ta zamanto ta saba ma riwayar wanda ya kishi aminci wanda ya kishi suka ba me ake nufi da almunafa almunafa shine zamanto kan cewa riwaya ta tabbatar shi kuma yana korewa ko ba haka ba wannan ya tabbatar wannan yana korewa to idan aka samu wannan to shi ne ya zama sai a duba a gani wanda ya rawaito hadisin nan tare da ziyada ne matsayinsa wanda ya rawaito hadisin babu ziyada ne matsayinsa idan wanda ya rawaito hadisin nan babu ziyada ya fi wanda ya rawaito hadisin da ziyada ya fi shi aminci a wajen riwaya to wannan ziyadar ita ce ake ce ma a ziyadar munafiya ba za a karɓe ta ba man zuwa ausa nan kaga man musa ana itlaqin man da mufrad da musanna da jam'i gabaki daya to nan sai yace man huwa awsaq minhu wanda ya fi shi wanda ya fi shi fiƙa ya haɗa nau'i biyu na masu riwaya amma ya zama to mutum ɗaya ne amma ya fi shi fiƙa ta wajen zan tun da dai adala kamar kamar kullum an yi kullum doki adala ba a samun tasawud wajen adala inda akwai asalin sifar adala dai dama mun ce a ruwa ana ake samun tasawud a wajen azzab to idan ya zama to wanda bai yi ƙarin ba ya fi shi fita, ya fi shi aminci wajen riwaya eh, to a nan wajen ya zama to man a wasa kuma ko da shi kaɗai ne ko kuma su to wanda suka wanda ya saba musu din, sun fi shi yawa sun fi wanda ya ruwaito da ziyadar yawa sarkin yawa ya fi sarkin ƙarfi idan shi shi kaɗai ya fi su fiɗa ya fi a ɗaiɗaikun su fiɗa amma su kuma suka zama to suna da yawan gaske to abin nan kuskure ya fi an fi tsammanin kuskure wajen riwayar mutum ɗaya bisa a cikin jama'a da baki sun taru sun yi kuskure wannan ana magana ne fa kan ziyarar ta zama to munafiya babu yadda za a yi ta iya haɗawa to babu yadda za a yi ta ce wannan ya yi daidai wannan ma ya yi daidai dole wani ya yi kuskure to idan ka zo wajen bayanin wani waye ya kuskure su sai ka duba ku gani wane ne ya wane ya fi wanda ya fi sai ruwa ta zamanto ita ce makbula wanda ya zamanto kuma eh, koma baya yake a fuka sai ta zamanto ita ce marduda an gane wannan bayan jumlar ta ta hafi to insha Allah da bayani za mu gani ah, mimman huwa awsaqu mimman lam yadhkur tilka ziyada wato wanda shi bai faɗi ziyadar ba wato masu riwayar da ya zamanto ba su faɗi riwayar da ya zamanto sun fi wanda ya fi eh, ba faɗi faɗi ziyadar ba ya zamanto sun fi wanda ya faɗi ziyadar li'anna ziyada إما أن تكون لا تنافي, لا تنافي بينها وبين رواية من لم يذكرها domin ita ziyada idan aka idan aka mata idan aka yi tsari a cikin hadisi in ma dai ta zamanto babu munafa babu wato saɓani babu ta'aru babu warwarewa babu cewa wannan ya ce eh wannan ya ce a'a shi ne almunafa wanda yake sun zamanto abdad sun zamanto mutanaqida hmm? kamar wannan ya ce fari wannan ya ce baki to idan akwai ziyadar da za a iya faɗa ta zamanto babu munafa babu saɓani wannan abin da ya faɗa a da abin da ɗayan bai faɗa ba babu saɓani a cikinsu alal misali ya zamanto kan cewar ya faɗi wata lafza wadda take riwaya ce bil ma'ana amma ta ƙara ma'anar abin da yake ya zo mubham a cikin wani isnad ta ga wannan ziyada ce amma ba munafiya ba ce ba ta kore abin asalin riyawar ba ta hadu tukbal mutlaka to wannan ana karɓanta mutlakan ba tare da wani tsaidi ba domin babu munafa sai ya zama tokan cewa matsayinta kamar matsayin wani hadisi ne matsayinta sai ya zama to kamar ai hadisin ne guda ɗaya aka sake samun ziyadatu bayan da ziyadatu tafsir a ciki لأنها في حكم الحديث المستقيم دون ما تأنت أكمر حديثي من مستقيم حديثي من تابو الذي ينفرد به الثقة ولا يرويه عن شيخه غيره وند وند راي الثقة يتروتو جشيشي كأي كأي كأيت دو النبي واير دقوجا مالا من تبا ومن دي مشاركة كاردشي وانا الزيادة الغير المنافية كنا ومن جزا من تلك مره كنت الحديث المستقيم ya yi wani ƙari wanda yake wani bai ambace ka ba to wannan ziyadar sai ta zama kamar hukunci ne na hadisi mustaqi wa imma an takuna munafiya بحيث يلزم من قبولها بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى yanda zai zamanto idan dai aka karɓi wannan ziyadar to ita ziyadar ita wannan riwaya da babu ziyadar zai zamanto an yi raddinta a to wannan ziyadar ita ce a ziyada al yanzu kamar abuwaito kamar a hadisin da almajiran zuhri suka ruwaito daga urwa daga aisha radiyallahu anha cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya yi sallar raka'atai lifajir sai ya kishin gida kama ya tsajo ala shiqqihi al-ayman babu raka'atai lifajir ko a imam malik da ya tashi riwayar hadisin sai ya ruwaito shi amma shi sai ya sanya shi bayan al-witr ba bayan raka'atai lifajir ba sai ya ruwaito shi bayan witr kamar da ya a cikin sahih muslim to kaga wannan duk sun yi istiraki akan amma sai suka yi sabani riwayar imam malik ta zama to munafiya li riwayar sahib ashab zuhri to wajen sai ya zama to da yake al'adad ne suka rawaito waccan riwaya shi da imam malik shi shi kadai ne sai riwayar ta zama to riwaya munafiya ta zama to marduda ba a so ya ɗauke da aiki da ita ko da wannan riwaya wannan misalin shaf ne da munka abin shaf ne da da ma'ruf akwai hadisin hadisin tirmidhi na zakatul fitr hadisin abdullahi ibn umar wanda na ta iya rawaito cewa farada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr ala kulli rajulin ala kulli muslimin ذكر أو أنثى عبدا أو حرا من المسلمين إمام مالك سيروي توتد زيادر من المسلمين وأن القيد من المسلمين وأن ثورا أصحابنا بسفق وأن الكارم ده في كون في سكة زكاة الفطر أكون كون متون كومة كون مجي كوباوة كوباوة بس يتقييري بكم من المسلمين ده sai man malik ya kara da minal musulmi yanzu akwai munafa a cikin wannan riwayar ko babu munafa babu munafa akwai nau'i na munafa akwai nau'i na akwai nau'i na na mutabaka domin idan ba a wajen abin nan inda zai zo inda za a samu bambanci shine cewar idan aka samu mutum yana ƙarƙashinka bawanka ne amma kuma kafiri ne a riwayar sauran ashabu nafi za ka fitar masa da zagatin fidar ko ba za ka fitar masa ba kuma ba Allah sallallahu alaihi wasallam bai ce dole zaman to musulmi bayan shiru imam Maliki ya tsara wannan to kaga idan aka samu in aka samu musulmi babu rigima a riwayar imam malik da riwayar sauran ashabu nafi amma aka samu kafiri fa a ruwayar ashabu nafi mafhumin ta za a karba tun da an yi shiru amma a riwayar imam Malik malika ba za a yi masa zakatul fitr ba to a nan wajen shi ne imam ahmad yake cewa na kasance ina jin tunanin wannan kwarjini tunanin wannan jadi tunanin kwarjini saboda in tsaya ya duba ya ga matsayin imam malik a wajen riwaya da nafi imam malik ba wasa ba wajen nafi to amma kuma ya tsaya ya duba ya kan cewa dukkan ilahirin masu riwayar hadisin daga nafi da faɗa ba sai imam malik sai kuma ya abu mai kani yake kuntu atahayyab hadhihi ziyada hatta ra'aytu anna ghayra al-majran nafi hmm. shine juwairiya ibnu asma shi ma ya rawaito wannan riwaya sannan sai ya zamanto ya karɓe ta tare da cewa shi kansa imam ahmad ya karbi riwayoyi da wanda yake aka samu kamar imam maliki shi kadai ya karbi da riwayarsa to wanda shine misalin kaga akwai munafa a cikin wannan riwaya sun sun ce su sun yi riwayar ba tare da ziyada ba ziyadar kuma ta zama to munafiya ba ziyada ce wadda take kamar kamar tafsir ba ba ziyada ce take fassara wata lafza mubhama a cikin isnadi ba ko kuma take kawo take kawo ƙarin bayani wanda ke baya cikin riwaya da babu ziyada ne. wannan riwaya ce ta kawo wani sabon hukunci mustaqil sabon hukunci ne mustaqil to ita wannan ziyada ta kore abinda waccan riwayar ta ambata domin wacce riwayar ta nuna cewa ko musulmi ko kafiri za a fitar masa da zakatul fitr ita ko riwayar imam malik ta ce a'a musulmi kai za a fitar saboda ta saba da wacce riwayar wajen hukuncin kafiri saboda ka ga akwai mu akwai mu akwai nau'i na munafa ta yi muwafaka ta janibi malamai ba ai musulunci ana yi da musulmi ne yau sai ake yi da kafiri ba muna ba arne arne ne ba yi musulunci ina da bawa ka ji a yi masa magana da ba wannan tunda ba tunda ba haƙƙin tunda ba ita wannan zaka haƙƙin dukiya ne ba haƙƙin ashkhas ba eh amma da da eh, Ramadan wala ilimi sa eh. ويقول وإما أن تكون منافية بحيث يلزم من قبولها رد الرواية الأخرى رد الرواية الأخرى فهذه التي يقع الترجيح بينها وبين معارضها تولى وجدتك وجدتك أقيم معارض أقوي منافع أقيم سعباني إتسي وجدك أكي وجد أكي أي ترجيح كذوبة حقا وانده يفعيك يا متأيسيك وانده يفعيك بيا متأيسيك يقع الترجيح بينها وبين معارضها ده وندك الرواية بتفاق متى فيقبل الراجح ويرد المرجوح في أدوبة جميل كل ده ما دي كويشي ما لما حديثي كمان ده كويشي أكي فدا عوانا بادي باقي ده قائدة جدا ايه مستردة wanda za ka ce kowace haka suke cewa kowace aka sami ziyada makbula a kamar yadda abin nan kamar yadda ibn salah yake faɗa kuma da yawa za ka ga da yawa za ka ga malamai malaman hadisi waɗansu malaman hadisi suna tafiya a kan wannan daga an samu ziyada a cikin isnadi sai a ce ai wannan ziyada ce min suka fahiyar makubula to aikin malaman hadisi al mutaqaddimin a'immatul hadith ba haka yake ba a'immatul hadith aikin su gabaki ɗayan su a babu ziyadatu fiqa ko yana komawa zuwa ga tarjihi tarjihi din nan kuma in suka tashi yin tarjihi suna yi amfani da ƙara'i alamomi daban-daban wanda ba su da iyaka daga cikin alamomin da suke yi shi ne su duba waɗanda suka riwayar yaya matsayinsu su yake a wajen shir ya matsayinsu su yake a wajen fiƙa ya yawan adadin su yake ya matsayinsu su yake a wajen malamin da suke riwaya daga wajensa alal misali idan rawi ya zamanto fiƙa ne komai haddasa da amincinsa amma ya zamanto mulazamansa ga malaminsa fatura ce ya kankanwa ya zo ya faɗi abinda waɗanda suke mulazama da malamin nasu shekaru aru aru sun haddace hadisansa sun halarci dukkan majalisansa dukkan abin zai faɗa dukkan wani ilimi da zai faɗa ƙari ne kawai mai abin nan maimai ne a wajensu sun riga sun ji sun ji sun ji to ya ta idan ya idan idan ya zama cewa wani wanda yake ba su bai faɗi wata ziyada to malaman hadisi malaman hadisi malaman hadisi ke me yasa ma balu hadisi ziyada lam yadkurha fulan wa fulan wa fulan ya ake wannan a ce yana wajen wannan malamin a ce wani da wani duk da faɗa da su wancan wanda yake duk da yake yana da hadda amma zamansa da malaminsa bai fi kawai 'yan watanni ba ko 'yan kwanaki ake har ya gano wani abu na ilimin ka wanda waɗansu su ba sani ba shi ta za a ga lokaci sai sai ga malaman hadisi ta ko da ko da riwayar ingantacciya ce sai raddin ko da wanda ya faɗa ɗin shiɗa ne amma sai su raddin ta saboda akwai ƙara'in akwai alamomi da suke amfani da su sai raga koyaushe shi sa ta ganin alhaji da yake cewa fa yuqbalu rajih wa yuraddu marjuh abin da yake shine ar-rajih shi ake karba wanda yake marjuh wanda yake kuma shi ne marar rinjaye sai a abin sai a ajiye shi gefe daya saboda ya ka san rajish da marjo ta yaya ka san wanne ne da wanne ne marjo na'am Mm. Mm. ito mm. eh, to ka ka dan faɗa amma wani ba ma kuma daga ƙarshe sai kake ne ka dan kawo wani abin nan ai duba ya kan ko munafiya ce ko ba munafiya ba ai farkon ai farkon abin da zai yi inda idan ba munafiya ba sai aika guda rigima in munafiya ce shi ne zai koma don na tambaya ta shi ne ya za ake gane raji ya ake gane marjo a gane saboda haka kaga kenan ana magani a kan arriwaya azziyadan munafiya ita ce ake samun raji da marjo hmm? na'am idan aka samu misali eh, wani yaro ko a wajen malami eh, aka samu ya aka samu yana da ziyada kuma suka sun zama cewa ɗaliban da suke tare da su gaba sun rawaito amma ba ta wannan sa wannan tsara wannan ziyada ba wa'annan malamai za su yi cewa sun zai wa'annan suna da yawa su kaɗa yi saboda haka sai su tabbar su su ba da ra, su rinjawa da nasu a kan nasu hmm. cewa nasu eh, wato dai ma'ana za a je a yi tarjihi za a tafi a yi tarje shi ku a tarje wato rinjayar da janibi a kan wani janibi shi ko wannan amaliya ce wadda yake ba ta da ƙa'ida guda ɗaya ba ta da ƙa'ida guda ɗaya ana komawa ya zuwa ga na farko tukuna ka tara turukun hadith gabaki ɗaya dukkan makarajin hadith wanda duk suka rawaito hadithin suka tara su gabaki ɗaya shi yasa imam ali ibn al-madini yake cewa albab idan lam yujma turuquhu lam yatabayyan khata'uhu dukkan wani hadisi da zo a wani babi da wata ma'ana idan baka tattara a sami din wannan hadisin ba kuskuren da ke ciki da zai bayyana gare ka ba domin lokacin ne zaka samu wane ne ya tuntube wane ne kuma yake eh, kam na farko kenan sannan na biyu sai ka duba su wanda suka riwayar wannan hadisin ka duba tarjumar su ka duba matsayinsu sannan ka duba sabakarsu dangane da shehin da suke ruwaya daga wajensa wanda wannan abu ne wanda yake ba lalle ka same shi a cikin kutu wannan kaga batun fara tsoro za ka same shi ta hanyar tahrij batun sanin matsayinsu za ka same shi ta kutubur tarajin kutubur ruwa kutubur tarajin wanda ke faɗan kowane rawi su faɗi ga sunansa ga kunyarsa ga nisbarsa ga kabilarsa da ran da aka haife shi ga da ga sa ga maganganun annukat a kansa eh, aqwal al jarh wa ta'dil fihi ko shi abu da kutubut tarajim suke fada irin su tahdidul kamal tahdidul tadil da su irin al-jarh wa ta'dil na ibn abi hatim da su al-kamil da san da sauran da faida da baki ɗaya na kutubul rijal to sannan kuma abu na uku ka duba ka ga yaya matsayin kowanne daga cikin yake a wajen malamin da suke saɓani a kansa idan sabani ya afku a wajen a wajen almajiran imamu nafi'i ne su ce ka duba haga yaya ya aji aji da aka yi na ɗaliban nasu yaya suke kowanne daga cikin wanda ya ruwayar hadisin a wani aji yake to wannan duki zai taimake ka ka gano yadda za ka sarje wani lokaci ba lallai ne ya zamanto cewar a cikin ka haɗa waɗannan gabaki ɗaya abubuwa guda uku ɗin ka samu fara'in da za ta hukunci na tarjih din ba akwai waɗansu abubuwa daban da za su zo harijiya shi yasa ake cewa abubuwan tarjih fara'in na tarjih ba su da iyaka ba za ka iyakance zo ba wani taki da za ka je ka ɗauka da iyakarsu a ƙarshen mutsala ana kawo abubuwan tarjihi yaya ake kawo yaya ake yin tarjihi idan aka samu sabani wajen riwaya amma yawanci su duk babin amfila ne da aka kan cewa malaman hadisi wataran sun rinjayar da hadisin da yake da sifa kaza akan hadisin da yake da sifa kaza saura fa wannan sunofin da ake faɗa a matsayin misalai ake kawowa amma kuma zuwa ga wato iya gwargwadon wato tumbatsar malamin hadisi a sanin wato turukul hadis da kuma su kansu rijalul hadis don wani lokaci kai ga sun zo sun yi tarjihi da wata da wata abin nan da wata sifa da wata karina wadda take wato abin nan ba za ka taɓa tsammanin abin nan wato sun ma ba amma saboda bankinsu da kuma wato eh, abin nan yalwar iliminsu da halin arruwa da suke ciki eh, sai ga sun yi amfani da wannan karina din wajen rinjayar da riwaya akan wata riwaya kamar wani hadisi da imam ahmad ya bayyana illarsa wanda kuskuren da aka yi shi wannan wajen kuskure ne kuskuren da aka yi wajen sahabi da ya ruwaito hadisun ya dangana shi zuwa ga sahabin da ba shi ruwaito hadisun ba amma matanin guda ɗaya ne wannan kuskuren ga shi fiƙa ne wanda ya yi to ta za a ce dukkan su duk tun da shi ma fiƙa ne za a karɓi riwaya sakamakon da aka karɓi wancan riwaya a cewa to hadisi ya zama to sahabbai biyu ne suka ruwaito shi to ya za a dole a yi tarji a dole a gane cewa wani wani ne ya kuskure a shi kiɗa ne wanda ya yi to ta za a ce dukkan su duk tun da shi ma kiɗa ne za a karɓi riwaya ta kamar da aka karɓi can riwaya a ce wato hadisin ya zama to sahabbai biyu ne suka rawaito shi ko ko ya za a dole a yi tarji a dole a gane cewa wani wani ne ya kuskure to cikin irin wato bayanin da imam ahmad ya yi sai ya nuna kan cewar wato shi wanda yi wannan riwayar wannan rawin asiqa ya je ya zauna a majalisi ana maganar hadisin ana ana kawo hadisan wannan sahabi din ana kawo maganar wannan wannan abin hadisan wannan sahabi din sai ya zamanto cewa ya shigo ana cikin maganar hadisan wannan sahabi sahabin sai ya ji an kawo hadisin da ba nasa ba sai ya ɗauka akan cewa hadisin nasa ne na abin da insha Allah makon da zai zan zuwa muku kisar kamar yadda take yana nan a cikin abin nan a cikin kitabul ilm na Imam Ahmad ibn Hanbal to wani da misali ne akan cewa qara'i suna da yawa ba su da iyaka amma abin da yake bayyana abin da yake abin da yake akwai usus usus usus usus ne wani abubuwan guda uku da muka faɗa ka tara turukul hadith sannan ka san matsayin kowanne daga cikin ruwa din sannan ka san tabakar su dangane da malamin da suke saɓani kansa wannan abubuwa guda uku su ne uku su sannan daga baya kuma akwai sauran tsarani wanda suke ba su da iyaka wanda yake za a iya duba wanda yake da su su ne za a ga malaman hadisi suke hukunci amma ku ɗauke ta ka'ida cewa yawan yawan abin da ake cewa ziyadatu fiqa maqbula ba haka take ba a wajen malaman hadisi amma za ku fita gani a cikin tafai a cikin tafan tahrij hmm? za ku ta gani ana faɗa za ku ta gani ana faɗa musamman a ibn hibban shi yana da wannan hmm, yana yawan faɗa a cikin littafinsa hmm, ballantana irin su hakim da sauransu da cikin littafin tahrij na shekul albani shi ma duk za ku ta gani wannan kamar kamar hadisin kamar hadisin ya za dai mu zo shi insha Allah kan ta ƙura na biyu al-muhim wato shine to kusancewar ka'idar cewa aziyada idan ta zo ana tawakkufi ne akan ta har sai an yi tarjih a gani za a karɓe ta ko ba za a karɓe ta ba kuma karɓa da rashin karɓa yadu al'amal yaduru ma'al qara'in qara'in tarjih واشتهر عن جمع من العلماء القول بقبول الزيادة مطلقا من غير تفصيل فتاجر انا حافظ ما يا منع جمع ويسي يا شهر او جم تارون لقن سمع لمي سنة شوى الزيادة انت ذو اتن حديثي آه، انا سر انت مطلقا من غير تفصيل بطارة دون تفصيلي بطارة دون دون بنشي شن رواية مناكية او غير مناكية kuma wanda ya ruwaito ta ya matsayin sa yake a wajen fiqa dangane da wanda bai ruwaito ta ba wala ya ta'atta dalika ala tariq al muhaddisi wannan ko zai yi ba a tafarkin malaman hadisi malaman hadisi ba haka suke ba duk wanda ya karanta tafsirin ilan, ka je ka dauki ilan na ibnu abi hatim in kana so ma ka sami irin wannan ta san manahijul ulama ka dauki ilan na ibnu abi hatim ka dauki sunanin nasa'i wanda za a jago yake babin ikhtilaf ala amr bin dinar fi hadisi kaza kaga inda imam kaga inda zai kawo kaga ya kawo bambanci na isnadi ko bambanci na ziyada daga ba ka ga yayi hukunci idan da ziyada ta fika maqbula da za a kawai ya ce ai shike nan abin nan wahadihi ziyada min al-fiqa fa huwa maqbula kuma ko a yawa za ka ga haka ba wani lokaci ka ga ya rinjayar da riwaya da take da ziyada wani lokaci ya riga yadda riwayar da take ba da ziyada ba shi da aiki ba shi da manhaji guda ɗaya da za a ce kullum haka yake jiddadin in aka yi ziyada yana karɓanta haka nan ma in ka duba ilal ibn abi hatim in ka duba al'ilal wa ma'ar kuma duk za ka gano ya manhajin da yake to su irin su haka ibn hajar da ita su ahlul istiqra al sam sun karanci irin irin yaya waɗannan manyan manyan malamai na hadisi na karnu fani da karnu fani yawa suke ta'amuli da sabanin ruwa sabanin ruwaya da suka zo sun gane yaya tsarin su yake ya manhajin su yake su sun za su iya faɗa masa kan cewa ba yanda malaman hadisi suke amma waɗansu su musamman wannan ibarar ta shahara ne a wajen a wajen abin nan a wajen waɗansu malaman hadisi kuma fuqaha suka karɓi su fi aiki da ita fuqaha wanda suke malaman fiqh da suke nema su aiki da hadisi amma su ba zamanto su goge da ilimin hadis din ba sau da suke kan cewa wa hadihi ziyada min al-fiqa wa ziyada min al-fiqa maqbula saboda su abin da suke faɗa shine cewa tunda dai wannan rawi fiqa ne kuma ya faɗi ziyada ai karɓanta kamar karɓar hadisi ne da yake mustaqil kamar yadda ake kamar yadda ake kamar yadda ake kafa hujja da khabarun wahid haka nan ma idan aka samu ziyada daga rawi guda daya ita ma za a karbe ta to da wannan shine abin nan din shi abin shine wujhar su da malaman hadisi duk wanda ya ga yanda suke su ba haka suke ba saboda sha'anin ilimin hadisi din nan ba sha'anin ilimi ne da yake ake gina shi akan ghalabatul zam hmm, akan abin da yake yake kamar da yanda ake kamar yanda alƙali ne za a kawo masa shaida shaida ya zama ko kan akwai sabani a tsakani dole ya amfani da tunaninsa da gogewarsa ta hanyar sanin ɗabi'un mutane da ɗabi'un masu saida don ya fitar da gaskiya a ciki ba haka nan ma malaman hadisi suke in aka kawo musu riwaya su nan dole ne su duba su gani ba zai iya zamanto a kan cewa duk gaba ɗaya ta zama sun zamanto daidai ba dole ya zamanto akwai lokacin da za ka samu wani yayi daidai wani yayi kuskure to yanda za a gano waye ya daidai waye ya kuskure to shi ne manhajin malaman hadisi amma in kace gaba ki da daga an samu da za a tare mutlaqan to ka wato koda koda ya zama to kan cewa wanda ya faɗi to yayi kuskure shi ma za a karɓa shi duk malaman hadisi ba sa karɓar kuskure yake wala ya ta tabarika ala tariqil muhaddisi wannan ba ta ba ta ba ta wannan baya yiwuwa a tafarkin malaman hadisi alladina yashtarutuna fi sahih Allah ya kuna shadda wanda a cikin sharadin sharadin alhadith sahih da suka da suka sanya ba za a ba za a hukunci a kan hadisi cewa sahihi bane sai ya zama to ba shaz ba ba ya zama to ba ratsatsu da wato bi ma'ana a kawo riwayar da ta zo ta saba ma riwayar wanda ya fi shi fita wani mutane da yawa sun ruwaito hadisi wani kuma ya ya saɓaita da wata riwaya daban wanda dukkanin sauran mutanen ba su faɗa ba kuma sai a ce shi ma ya yi daidai ba zai yi ba domin su malaman hadisi an sun ce dole al hadisu sahi la yakunu shaddan to idan kace ku za ka karbi ziyada min fiqa mutlaqan ta ajiye wannan sharadin kenan wato ko da shi an samu wannan shuzuz din za ka karbe ta ثم يفكرون الشذوذ بمخالفة الثقة من هو أوثق من هو أوثق منه فمن سكي فكر منين معنى الشذوذ الشذوذ شيني الراوي الثقة wanda yake wato a abin nan al'azul a kamun bab ya ruwaito riwaya ta saba ma riwayar wanda ya fi shi kusa haka ce fassara shudu domin shudu kamar yadda zai yana da fassarori kamar guda uku waɗansu sun ce shi ne kawai a tafarru da suka mutlaka a suka ya ruwaito hadisi wanda wani bai musharaka da shi wajen ta ba waɗansu kuma wannan ita ce wannan shi tarihi na alhakim da kuma alhalili amma imam shafi'i a cikin risala ya faɗi ba alhadisi shaz ba shi ne hadisin da mutum da rawi zai ruwaito wanda wani bai ruwaito kamar ta ba a'a shi ne ya ruwaito hadisi ya saba ma waɗanda suka shi ko a yawa ko kuma a inganci wato sun yi musharaka wajen riwayar asalin hadis din amma shi sai ya zama ya saba musu kamar dai misalin da na kawo muku na imam malik da sauran almajiran zuhuri irin su na'amar da ibnu uyayna wajen hadisin aisha su suka ruwaito iftija ba'da raka'atay al-fajr imam malik ya ruwaito iftija ba'da al-witr qabla raka'atay al-fajr kaga wannan eh, eh, wannan sabani ne to sai in aka ce dukkan wanda dukkan riwaya ta tuka za a karbe ta sai zama to kan cewa a yaushe ne wanne ne ba wanne ne ba yaushe ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake abin da yake kwanciya in ka ce bayan fajr ne bayan rak'atun fajr ne ke zaka ji riwayar Imam Malik in ka ce bayan wutr ne zaka ji riwayar su Ma'mar da Ibn Uyayna to malaman hadisi su suka bayyana cewa wannan sirri wannan tana faruwa a kuskure rawi ko da komai amincinsa komai haddasa wata rai ya kuskure ya ruwaito riwaya da ta saba ma waɗanda suka fi shi yawa ko waɗanda suka fi shi hadda to in ya ruwaito irin wannan sai su ce ma hadisin ta shine ashab ratsan tsin hadisin kuma waɗancan ya zama to shine al-ma'ruf wanda yake shine aka sani yace wal ajab mimman aghfala dhalika minhum ma'a tirafi bi ishtirat intifa' ash-shudud fi hadith hadith as-sahih kada al-hasan yace abun mamaki shine akwai daga cikin malaman hadisi wanda ya rakkana ga wannan yake karban ziyadatu fiqa mutlaqan taron cewa ya yadda cewa sharaɗin alhadisu sahih ya zama to babu shudu haka nan ma sharaɗin alhadisu hasan ya zama babu sau me yake da iya haka ya yi tanakuf ya yi ya ce zai karɓi hadisi zai karɓi alhadis a zai karɓi ziyada min suka mutlaqa amma kuma ya ce idan aka idan alhadisu idan hadisi ya zama to akwai shudud a cikin sa ba zai karbe shi ba <laughs> ka gani yayin da ya karɓi ziyada min suka mutlaqan in ta saba da wanda yake shi shi suka wannan hadisin ne ya sa a wajen sa sha yake ياتي بذكر الشاب ذا كنا بصحيح ذا ياتي الشاب بصحيح ذا كنا يقول ياتي بذكر إيش فجاء تناقض كنا والمنقول عن أئمة الحديث المتقدمين يتي أبن ذا أكرواي أكرويتو جزوجا من يمن يما لما حديثي مزغاتا في أسوأي مزغاتا عشان ذي بام مساج كعبد الرحمن ابن مهدي ويحيى القطان وإن الفسودون طبقة فتاة abdurrahman ibn mahdi da yahya al-qattan dukkan su sune manya-manyan almajiran sufyan al sauri kuma ka daga cikin almajiran imam malik wato ɗan tabakar su ne daga cikin taba'ul atba sun yi riwaya daga atba'u tabi'in su imam malik kenan imam malik shi ne tabakan atba'u tabi'in eh, sufyan al sauri ma haka wataƙila waɗansu su sun riski waɗansu daga cikin daga cikin attabi'in waɗansu daga cikin malaman nasu amma dai sabakarsu domin abin da ya fara ba da misali daga su domin su ne suka shahara da yin magana akan ilimin hadith magana mai yawa malaman su irin su irin su shu'ba irin su sufyan sauri irin su imam malik sun yi magana amma maganar su bata yawan tashi ba amma su su biyun nan su suka shahara da fara magana akan ayyukan akan ilimin hadith kuma su ne malaman manya-manyan a manya-manyan da suka zo suka reni a immatu ahalis su a babin a immatu sita domin su ne malaman su imam ahmad da yahya ibn ma'in da ali ibn al-madini wanda ke sune suka shahara wajen ilimin ilal to shi yasa ya fara da su wa ahmad ibn hanbal almajirin su almajirin ibn mahdi ne kuma almajirin yahya al-qattan ne ويحيى بن معين شماهتا هكا وعلي بن المديني ونسي في طبقة سلاح طبقة سلاح طبقة معلمة إمام البخاري والبخاري وعنده طبقة سأوكو كينا ذكر سنة لكي على إما المتقدمين والبخاري وأبي زرعة أبي زرعة الرازي سنة دي شهر يوزن إمام الحديث وأبي حاتم شما, شما يا سهره bai kawo imam muslim ba al bai kawo imam muslim saboda shi na imam muslim in ka duba littafin sa at-tanwi duk da yake wata kila saboda rashin samun masdarin da zaka san maganganun imam imam muslim wajen ilalul hadith shi imam al-bukhari kaga littafin sa at-tarikh al-kabir da kuma a riwayar da tirmidhi yayi ta littafin sa a ilalul tirmidhi al-kabir yawancinsa dukkan su'alat ne da yake na imam al-bukhari akan illan hadith yake masa wannan hadisin da wani ya roto wani ya roto ne dan ma za ta kai fihi sai ya ga masa illarsa ko da kai maganganun imam imam al-bukhari a illan al-hadith maganganu ne wanda suke suna da yawa a wajen tirmidhi da kuma shi kansa a cikin littafin sa at-tarikh al-kabir haka nan abi zur'at ar-razi da abi hakim ar-razi wanda maganganun su su biyu din nan shi ne kaɗai ɗan abu hadi ibn abi hadi da suka ra'aci ilan ibn abi hadi da ma muslim shi ba kowa baya da yana jin tafin sa at wanda ke kiɗa kaɗan aka samu shi ma ka karanta shi za ka ga ilimin ilal sosai a ciki yanda ba ko shi ne ake karɓar ziyada ba da qawaid na wannan ilimi wanda imam muslim ya bayyana su a ciki ka'idodi manya manya <clears throat> wannan sa'i da kuma imamun nasa'i saboda littafinsa السنن فيما كنت لسات يقول لك تسويت دائما كل شيء ذا حاجة إن يكاو مك حديثي في رجاتي مك باب الاختلاف على فلان في يكاو مك تعبان كل من يكاو مك صعباني دي مك وفنش والدار قطني إمام الدار قطني هنا بلتاق مسأل إلى إلى الدار قطني وغيرهم دواء منصوص بكثر أن أئمة المتقدمين اعتبار الترجيح فيما يتعلق بزيادة وغيرها Eh? abinda za ka samu shine al-manqul din al-wani shine khabarul mankul khabar din shine eh, i'tibaru tarji za ka samu abinda suke kula da shi wajen abinda shi ma ya ta'allaka da ziyadati wa ghairiha idan gane da ziyada a cikin riwaya ko rashin ziyada za ka ga abinda suke dubawa a tarji tarji suke dubawa ba al-qabul mutlaqan ba ba ar-radd mutlaqan ba ba za ka ɗauki ka'ida guda ɗaya kulliya ba ko yaushe a tarjih za ka yi ba ka sai in kana neman in kana neman sauki mu an neman sauki in kana neman sauki ka je ka taklidi shine saukin ka ka ji mai malamai suka ce shike nan sabi amma in kana neman ka bi kokaf ka san kai magana da hujja to babu ka'ida mutarida ta ce wannan ai alqabul mutlaqan ko arrad mutlaqan abinda ake yi shine a tarjih an gani ولا يرد عن أحد منهم إطلاق قبول الزيادة باب وند أكثني بجتشنسي بيكي شوى دكا زيادة سرقبت عكي باب وند باب نفسي بذاك تامي بجوجين سيدة بجتشنسي to nan akwai a cikin wannan ta'alifin ya kawo magana ibnu da fiqh al da yake cewa man haka an ahli al aw aktharihim أنه إذا تعارض في إذا تعارض رواية مسند ومرسل أو رافع وواقف أو ناقص وزائد أن الحكم للزائد لم يصب في هذا الإطلاق دو دو وندي كاو حكاية بجمع لما حديثي cewa ko kuma daga mafi yawan su kan cewa idan aka samu ta'aruf aka samu saɓani tsakanin mutu da murtil yanzu da ɗazu ban ba ku misalin ziyada a cikin na ziyada iri biyu ce ko a cikin sanad ko a cikin matan ziyada a cikin a cikin matan shine kamar ziyada cikin lafza wanda na kawo muku na minal musulmi a hadisin ibn umar na zakatul fitr ziyada a sanad kuwa shine a ruwaito hadisi waɗansu su ruwaito hadisi mursal wani sai zai ruwaito shi mutlak da ambatan sahabin da ya ruwaito hadisi wannan ziyada ce munafiya domin shi wanda ya ruwaito shi mursal bai faɗi sahabin da ya faɗa da ya ruwaito hadisin ba shi kuma wanda ya faɗi sahabin da ya ruwaito shi a wajensa taji'i ne ya faɗa tabi'i kuma wata yi ya ji shi wajen wannan sahabi din ne ko wajen wani sahabin ko wajen wani tabi'i wajen wani sahabin wani sai ya ruwaito shi tare da ambaton sahabi din to ga an samu sabani to wanda ya ruwaito da ambaton sahabi din shine kawo ziyada aw rafi'in wa waqif ko kuma wani wuri ya ruwaito hadisi din marfu'un ila annabi sallallahu alaihi wasallam sauran jama'a kuma su ruwaito shi mawqufun ala sahabi shine rafi' wa waqif wa waqif أو ناقص وزائد كوكما يزمن توجه نقصان بزيادة كما كما كما حديث حديث دا أدنى العلاء ابن عبد العلاء ابن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة العلاء يرى رويتها هذا أبي هريرة كنا رويتها هذا بابنك دقى أبي هريرة ومثل رويتها حديث عن العلاء عن أبي هريرة wani kuma sai zai ƙara wasiƙar babansa tsakanin ala da abi hurairah shi magabata sun yi hukunci akan irin akan hadisi da irin wannan hukunci kai daga baya ka zo ka ɗauki ka'ida wanda yake malaman hadisi ba santa ba ku rushe hukuncin magabata dole mu rinka komawa ya zuwa ga hukunce-hukuncen magabata kafin mutum ka san hukunci akan hadisi ka koma ka ga abinda magabata suka ce irin su su imam ahmad da su ali ibn madini da su imam bukhari da su ina da su abu zur'a da abu hatim al razi da daru kutu da kuma annasa'i da sauransu yake wa ajabu min zalika itlaqu kathirin min ash-shafi'iyya al-qawl bi qabul bi qabul ziyadati al thiqa yake mafi ma abinda ma komai ban mamaki abinda yafi wancan ban mamaki menene wancan din menene zalika gudu ila madha المقبول قبول إطلاق قبول زيادة الثقة على جمع لما حديثي كو فأعجب منه شيني yawan da yawa daga cikin malaman shafi'iyya an samu suna sakin maganar cewa ziyarci kuɗa makabula da yawa daga cikin malaman shafi'iyya ma anna nafsa shafi'i ya dillo ala ghairi zalik tare da cewa nafsin maganar imam shafi'i ta saba da wannan magana wato ga su mabiya imamu shafi'i ne amma kuma suka zo suka saba masa domin nafsin maganar ta saba wannan ga barka ji nafsin magana sa fa innahu qala fi asna'i kalamihi ala ma ma yutabaru bihi halin rawi fi dhabti domin yayin da yake magana akan me ake dubawa wajen halin rawi domin a san yaya haddasa take ya faɗi wannan magana ma nassuhu hada nassu kalamihi ويكون إذا أشرك أحدا من الحفاظ لم يخالفه كما شيراوي دين يزمنتو إذن يمشاركة دواني دقا تكين الحفاظ الحفاظ في يسيب أن تفضل الحفاظ ومكيا ينهدي سي wanda yake da wuya ka samu su yi kuskure wato idan ya zo manto ya zo ya yi musharaka da imam malik wajen riwayar hadisi wato imam malik ya rawaito hadisi daga malamin sa shi ma ya zo roto wannan hadisin daga nafi lam yukhalifu bi saba ba zai saba ma imam malik da sai a samu yayi muwafaqa da shi lam yukhalifu din nan sawa'un bi ziyada aw bi nuqsan aw bi taghyir aw bi taghyir fa in khalafahu idan kuwa shi wannan rawi da ake nema a gwada shi shi alhafiz ya riga ya tsallake ko nan nan mun samu wani sabon rawi ne muna so mu gwada shi mu gane ya matsayin sa yake malama da suna so su gwada shi sai aka gane kan cewa aka duba a gani yana saba ma huffaz to fa in halafahu idan ya saba ma huffaz fa wujida hadithuhu anqas aka samu hadisin sa ya zamanto anqas wato min hadithul huffaz kenan eh, sun faɗo wani abu shi bai faɗa ba sun kawo hadith huffaz sun wato hadisin musnad shi kuma ya roto shi mursa ko huffaz sun roto hadisin marfu ila nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya roto shi mawquf ala sahabi kana fi dhalika dalilun ala sihhati makhraj hadisihi to wannan dalili ne akan cewa riwayar hadisinsa tana da inganci domin nuqsani yayi da yi ziyada ba da yi ziyada ba ya tawaye ya tawaye nan ba za a illanta riwayarsa ba shi yasa ake cewa idan hadisi ya inganta musnad to riwayar wanda ya roke shi mursal ba ta cutarsa eh? ba ta cutarsa da eh? idan ya zamanto cewa hadisin hassan sun roke shi mursal sai wani zo ya kara ya zo roke shi musnad to na shi za ta cuci za ta cuci hadisin kuma za ta cuci wanda ya wannan ziyada da amma in yayi nuqsan an nuqsan ya yadurruhu kuma na ba za a illanta arriwayar musnada da arriwayar mursala ba arriwayar mursala abin nan arriwayar abin nan mursala ba a inanta ta da arriwayar musnada al'as ne yake faruwa ya zamanto ingantaccen riwaya shi ce mursal sai wani ruwaito musnad sai a illanta a riwayar musnada bil mursal ومتى خالف ما وصفت ومتى خالف ما وصفت أضر ذلك بحديثه إذا أنك يتابع أبن دل كفن كامتا شنو كيا يكينا إيه؟ بالزيادة دا أبن دل يتفن كامتا شنو بالنقصان فإن يتابع من نقصان شنو أي معنى بالزيادة to a barra zalika bi hadisihi to wannan sai cutar da hadisinsa ba za a karba hadisin nasa ba shi kuma sai a sajjala masa kan cewa ai wani yukhalif thiqatin yukhalif kana ji a suna faɗa ai ko saduqun yukhalif yana da gaskiya amma yukhalif ai yukhalif al-huffaz kun gane ta haka malaman hadisi suke fitar da matsayin ruwa daga irin waɗannan ɗaiɗaikun jisiyat ɗin suke fitar da hukunci yanzu ka ga nan imam shafi'i yana gaya mana qanunul muhaddisin inda a risala yayin wannan maganar yana nuna mana qanunul muhaddis malaman hadisi suke gane suke auna rawi shi ne ce mana ga uslubin su intaha kalamuhu karshen maganar imam shafi'i kenan min risala da sanan safha 463 to wa muktabahu ya dai wannan magana ce Imam Shafi'i take tabbatar mana annahu idza halafa cewa shi a wannan rawin da ake so a jaraba idza halafa in ya saba al-hukum ya saba muhaffaf fa wujida hadithuhu azyad aka samu hadithin sa yafi yana da ziyada a zarra zalika bi hadithihi wannan ziyadar wannan sabanin zai ci hadisin فدل على أن زيادة العدل عنده لا يلزم قبولها مطلقا ومثل مثل كان شوى العدل إذا زيادة عشان روايته وأوجه إمام الشافعي كرتد سبايا لزمتها مطلقا بعدها الإثم المطلقة وإنما تقبل من الحافظ أنا قررت لكي بجوجل الحافظ وندي شواكيه مكي أيني حدا آه، وندي كيائي سمتك أو حدا فإنه اعتبر أن يكون حديث هذا المخالف أنقص من حديث من خالفه من الحفاظ دومين يا شرطي إذا حديثي يزمن تو ولا يندي سابع من الحفاظ إذا حديثي يزمن تو أنقص ولا دم قصاني لي أكثر حديثي الحديث يندي سابع من الحفاظ اعتبره لا أكثر بشيء وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته كما يمين كان شوى ومن نقصان يمين أكد شوى حديث إن شو شوى شوى إذا أكد ويتوى رواية أنا أكد أمو حديثي نضع حديثي نضعيف أما أكد أمي أن يمتوى رواية مرسل شوى من حديثي نضعيف ذا أكد أفهد الحديث المرسل بيمين كان شوى لأنه يدل على تحريه domin wannan nuksan din ya nuna kan cewa da tahari hmm? yana da yana da kaza don gaskiya kamar a ibn sirin idan ibn sirin ya ruwaito hadisi ya ruwaito shi mawqufan ala abi huraira sauran almajiran abu huraira sun ruwaito shi marfu'an ila abi huraira to wannan riwaya ta ibn sirin ba a amfani da ita zamanto illa ga riwaya wanda ya ruwaito mawquf ba za a ce wannan ya yi ziyada ba ba za a karɓi ziyadarsa ba domin ne saboda shi ibn sirin yana da taharri yana da jin tsoron dangane magana ya zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so da ka sai kai tsari ka akan Abu Hurairah ba zai daga ta ba ba zai daga ta ba dan haka ka'ida ce ibn Rajab shi ya bayyana wannan cewa ta'arudur raf'i wal waqt idan ka samu riwaya wata marfu'a wata mawqufa to yawanci malaman hadisi suna yin hukunci ne a gane wacce ce take da illa to amma idan riwayar sabanin akan ibnu sirin ne ya ruwaito mauko almajiransa suka saba wani ya ruwaito hadisin mauqufan ala abi hudaira wani ya ruwaito hadisin an ibnu sirin marfu'an ila nabi sallallahu alaihi wasallam to ba amfani da wannan a ce wannan ikhtilaf ne ala ibnu sirin saboda an san ibnu sirin hadisi ko da ya inganta a wajensa amma saboda taharri saboda tsantsoni kan ya dangana wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam abin da yake shakka kai. ya ya tsaye shi akan abu hurera baki a lokacin a shi ibn sirin din ne a'a wani lokaci wani lokaci baya dagawa bi ma'ana wato yanzu kaga idan da kamar a ce an samu wani lokaci almajiransa sun ruwaito inda ba ibn sirin bane wani lokaci sun waɗansu almajirai sun ruwaito shi marfu'an waɗansu ɗalibai kuma su rubuto shi mai kusan to a nan wajen dole a gane waye ya kuskure cikin ɗaliban nasa to amma idan idan shi ibnu sirin ne shi shi ne yake yin haka ka gane shi ne wani lokaci ya rubuto shi a wani lokaci ya rubuto shi mai kusan saboda kan an yi saɓani ba za a ɗauki wannan wannan saɓani illa akan hadisin ba ka gane amma idan da ba shi ne yake yi ba da wani ne ba shi ba sai a ɗauki wannan ya zama to illa saboda tilas wani daga cikin su ya yi kuskure وجعل نقصان هذا الراوي وجعل نقصان هذا الراوي من الحديث دليلا على صحته يسن واتو شيون الراوي دي يميد شي دويد الرواية ناقصة دليل لي أكن شوى حديثي كنجل تشيلي لأنه يدل على تحريه دينا مينا شوى أنا كردادا دي دي أكشن رواية سا كما أظن دا أكي شيء كينا باع سنة كي يزمن تو مغفل باع سنة كي يزمن تو باشي دا أدلنا تنسيني دا ضبط أكشن رواية حديثي وجعل ما عدا ذلك مجرا بحديثه عند ابن دي تابع ما الزيادة shine ziyada ya zama فدخلت فيه الزيادة الزيادة fa dakhalat fihi فلو كانت عنده مقبولة مطلقة لم تكن مضرة بحديث بحديث صاحبها دا زيادة من الثقة أو دا إمام الشافعي مقبولة مطلقا دا با زي أن بتشكل في تنا تشد حديث آه، الراوي دا والله أعلم to wannan zan ba ku hakurin cewa wannan darasin ya wuce wani babu amfila ya ka akwai amfila da dama wanda ku za a kawo amma abinda ina ce ma ba zuwa ke ta neman lambar wayar malam nura don ya gaya min yake littafin ina jin wani littafin ban shi ba don ya gaya mu abinda za mu karanta saboda a samu amfila daga cikin abin nan buhu haka wanda aka yi domin hatta a cikin manhajin imam ahmad fi ilal al ahadith akwai misalai da dama wanda yake daga cikin manhajin imam ahmad wanda za su bayyana wannan kaidodi da ake faɗa wanda Allah ya kai mu darasi mu zuwa kafin mu fara karatu din za mu in Allah ya za mu dan maimaita wannan abin ta hanyar kawo misalai don mu gane yanda ya ga tuttuɗa take yaushe mu suke karɓa yaushe ne ba ta karɓa ta gani daga mu gani daga misalai daga maganganun imam ahmad da kuma sauran ayyukan huffaz insha Allah na'am Mm. Mm. Mm. daga cikin wannan ta daga cikin biyar da wadda take munafiya din wato ya cika ga nau'in min al-munafa ta da nau'in min al-munafa domin ya ƙara hukunci akan abinda hukuncin wancan bai faɗa ba in al-mu'min la yanjut kaga yayi shiru akan wannan to amma da ya ƙara da kan cewa hayyan wa mayyitan ya ƙara wani kaidi wanda babu shi a cikin wacce eh, kamar hadisin Hudayfa ne na abin nan waje na tiyal ardu masjidan wata hora. Eh, amma a wata riwayar ta zo waje ila turbatuha waje ila waje ila turbatuha eh? masjidan wa tahura kaga ziyadan turbatuha din nan akan ar kaga wannan waɗansu sai suka kafa hujja da wannan turba din akan cewa ba a tayammama sai da abin da yake turba ba kawai ma kan ala ta hai abin ala sa'idul arz ba dole zaman to tura wanda zai makale da jikin mutum saboda ba za ka yin ba za ka yin tayar da dutse ba alal misali hmm? to wannan ita na bisa daga cikin nau'in ziyada eh, ibn rajab ya faɗi misalinta da kan cewa ta zaman to ziyada din tana da ko da tansis ne ala ba'd afradil am كنت اتمنى ان حديثه وجئت لي الارض مسجدا وطهورا الارض ام كنت دك لفظي ده زمان تو ده الف جلاب يا ده تشيغ الامور او ده ما لم اصول الارض اي جبل دي دك ابن دي في لك ثاني يا حدا جوسي يا حدا تدو يا حدا كومي ده كومي تشيغ وتريا تجي وجئت تربتها فكتي اكل تنصيف على بعض افراد الامر توصيفني على بعض أفراد العام والناس بزمن أما تقدم سكب الشباب المطلق والمقيد شو أنت رواية الأرض أثبت مطلقة وأنا في زمن شو أخذ أول طيب بزيل شو التراب في شنو مقيد بني التوصيفني على بعض أفراد العام فما بيك سنوئي لنا الزيادة wanda ذاك za a ذاك ta ko da za a cewa sun haɗuwar bakwai guda biyu shin haɗuwar hadisai guda biyu waɗanda za ka ga kamar su saba wa juna kamar hadisin hadisin a kamar hadisin ka gudu daga mai cutar kuturta sannan ga hadisin ba a ɗaukar cuta daga wani ko kuma kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shin kuma malamai suna tarjihi ne ko kuwa wannan ba babin wannan ziyada a cikin hadis zama wannan babin abin da ake cewa kira muktalaful hadis ne shi kuma zai zo mana insha Allah zai zo mana cikakken bayani hatta shi wannan hadis a cikin wannan kafin zai kawo shi da bayanin sa insha Allah ya dan kara hakuri za mu zo ta za mu je ta cikin littafin wani هنا cewa yana so a sake fassarar والتزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن أن لا يقبل الان انا أصلا وألزم البخاري بأنه يحتاج إلى أن لا يقبل الان انا أصلا وما ألزم به ليس بلازم لأن الراوي إذا ثبت له اللقاء مرة لا يجري في روايته احتمال أن لا يكون سمع منه كأنه يلزم من جريانه أن يكون مدلسا والمسألة مفروضة في غير آه في غير التدليس wannan maganar an ana ce ta wuce waɗansu lokacin da imam al-bukhari mun ce ya shartanta al-liqa ko ko kuma yana son ne ya gane ibara kan take a cikin littafin waye tambayar ne don to shafi na nawa ne talatin da daya نعم وأما رجحانه من حيث الاتصال فالاشتراط هي أن يكون الراوي قد ثبت له لقاء من روى عنه ولو مرة واكتفى مسلم بمطلق المعاصرة وانا منك إمام البخاري ياتي بعدك الرواية راوي دج شيخ سبا في إدوية ثبت تواصلها بكودة تقول شكو إمام مسلم يتي عندك تزامن إذا كودة با ولا حديث من هنا كان شواء ياتي مثلا فعلت فلان وحججت مع فلان ko jalastu fulan ko sami'tu ko haddathana ko makamantan wannan wa unzila al-bukhari sai aka lizinta masa aka ce to kai kai na imam al-bukhari da take sanya wannan sharadin to in dai haka ne to ai wajibi ne a kanka bi annahu yahtaj ila an la yaqbal an ana aslam sai aka ce masa to an haka ne bi kamata na ka karba an ana ba aslam ka ce idan wani idan wani riwaya daga malamin daga malamin sa bai an an bi bai haddasa na ko sami'tu ba kar ma ka karɓi ta gaba tun da kake ce ka ga sai kan cewa kun haɗu ko da sau ɗaya ne tun da dai an ana wanda yake ya yarda in aka zamani ko da an yake fulan an fulan tun da sun yi zamani zai karɓe shi to sai suka nuna sama bukari wannan sharaɗin ba cewa kamata kenan kada ya karɓa an ana dole sai idan an bayyana a asama da gogon riwaya shi ne alhafi ibn hajar yake masa lauya yake cewa wannan abin da kuka ta masa ba zai nizince shi ba ba dole ba ne babu abin da zai sanya a cikin maganarsa a ce za a lizinta masa wannan shi ya ce yana so ko da ko ne ya zama to an samu haɗuwa to wannan ba yana nufin cewa ya yi raddin al'ana ba idan aka samu haɗuwa ko da ko ɗaya ne idan ya riya ita cewa wannan wannan abin da kuka lizinta masa ba zai lizince shi ba ba dole ba ne babu abin da zai sanya a cikin maganarsa a ce za a lizinta masa wannan shi ya ce yana so ko da ko ne ya zama to an samu haɗuwa to wannan ba yana nufin cewa yi raddin an'ana ba idan aka samu haɗuwa ko da sau ɗaya ne idan ya ko da an'ana a dukkan hadisansa imam bukhari zai karba tunda abinda ake nema abinda ake jin tsoro rashin haɗuwa ɗin an riga an samu haɗuwa domin idan da a ce idan da kamar a ce wannan za a mijinta ma imam bukhari idan da kamar a ce wannan rawin tabbiti yake shi ne za a ce masa ba zai karba an'anarsa ba to ko magana da ake akan mara tabbiti shi ne wanda yake zai ce ya yi riwaya daga malamin sa bayan bai yi riwaya daga wannan malamin bai ya kawo sigar am amma wanda yake baya tablisi kuma akwai masu akwai malamai musamman malaman hijab kamar shi uba yana cewa da yi zina sau saba'in gare da yi tadlisi sau ɗaya gare ya zina sau saba'in kuka <laughs> ji wannan mubalaga to wanda yake baya tablisi baya ganin zai yi tablisi don yaro ya roto gila ana kuma ya ta an tabbatar abinda kai yake bukata ya zai ya tabbatar cewa ya tare da malamin sa ko da so daya shi sa dukkan matsalar magana da ake a kan shi sa ake cewa sharadin karban al'ana a wajen Imam bukari bukhari sharafi biyu ne ya zama to mai riwayar baya tablisi sun haɗu da malamin su ko da sau ɗaya ne haɗuwar nan kuma shi yasa Imam Bukhari a cikin tarihin kabir abin da yake yi kenan sai kawo wani isnadi da ɗalibin zai ce ta'altu fulan ya sa abin da ta'altu shofi ta'altu fulan ko haddathani fulan shi abin da kawai yake nema isnadi ya inganta da tafsir da sama da haɗuwa ko da ko ɗaya ka gane ibar ta hanyar da kana son wanda shi da ibarar aiki shi ne bayani to tambaya ta ƙarshe to wannan yana tambaya ne cewa dangane da wannan karatu da kuma karatun Dr. Muhammad fani da ake yi a masallacin Usman bin Affan wannan rana. Yusuf cewa Malam Abdullahi ya ce za a daidaita don kowane karatu ya samu ranarsa ta daban. To wani rana kuke so mai da wannan karatun namu? Na'am. Kawo abin da وهو الثاني يمد خلال الأربعة ولا ولا Wato, ran laraba ba wani karatu da ake? Thank alaikum salam mu ji shawara a kashe wani an ce abin siyasa shi ne ya da ba wanda shi ne shi ne eh, abin wato hadisi ya zama to suka da shi kadai ya shi shi ne tarifin halili da alhadisi sai tarifin kuma shi ne na shafi kenan guda biyu hakin yayi muwafaka da halili a cikin sa amma tarifan guda da rashin tarifan guda uku na jimana akwai tarifin hakin da tarifin halili da kuma tarifin imam shafi to na hakin da na halili duk guda ɗaya ne shi ne tafarru da suka na'am na'am eh na'am na'am eh bayan fito maka ya aure ta eh yawa eh eh to ai don kafin ya musulunta mai zai hana ya zama ta kwanta yayin ne aure ta amma haka ba haka riwaya ciki? eh, eh. aiwa to a wannan wannan sai na duba ba lokaci zan duba insha Allah da shi na sai ne wannan kwamiti ba a ba a cikin kana idan ah, wannan yawanci gaskiya akan sanad ne amma akan matan akan matan idan ya zama to nukusan din bai canza ma'ana ba ba zai cutar ba amma in ya canza ma'ana zai cutar yanzu kaga kamar akwai yanzu kaga kamar in sifa ta zo idan hadisi ya zo ar-rasul a'la min an-nabi ko saboda idan idan a ah, hadisin da annabi ya zo sai wani rufe shi da an rasul ta ga yayi ziyada amma an yi rufe shi da an hadisin ya zo da an rasul sai rufe shi da annabi ta ga yi nuqsan to amma <clears throat> ah, yanzu ka kamar malamin imam ahmad da ya tashi riwayar hadisin yahudawa da suka zo a ah, wajen manzan allah sallallahu alaihi wasallam a ah, da suka zo har suka yi shaida suka ce na shaɗu annaka rasul eh? sai imam ahmad ya ce al ya yi kuskure inda sun faɗa haka da sun musulunta walwaƙi ba su musulunta ba domin saura su ta da suka to hadisin sauran ruwa cewa suke na shaɗu annaka nabi saura ka ya halƙattan ya yi ƙari to irin wannan idan idan bin nuqsan ne idan nuqsan din ya zama ya canza ma'ana to zai cuta hadisi amma in bai canza ma'ana ba zai cuta hadisin ba idan kamar ya zama to ikhtisarul hadith ne shi kansa ikhtisarul hadith sai ya zama to kan cewa ba zai cutar da ba zai canza ma'ana ba yanzu kaga kamar hadisin akwai wani hadisin na Anas na ha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an yata za'afara rajul Sai shu'ba sai ya kuskure wajen riwayarsa naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam an taza'afur kaga sai ya nuqsan an yi taza'afar ar-rajul sai yi ikhtisar a ikhtisar din sai yi nuqsan yace naha an taza'afur kaga ne yace naha an taza'afur amfani da za'afaran ya hada maza da mata shi ku hadisin asali manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana namiji ne ya amfani da za'afaran to da ya yi nukusan a cikin wannan sai ya cutar da shi amma wani yana zuwa a babin riwaya bil ma'ana ne wajen babin riwaya bil ma'ana ne shi yasa za ka ga yawanci da in sun kawo misali irin na nukusan ɗin da yake zancen a wajen sanad ne amma a wajen matin ne yana kuma babin riwaya bil ma'ana in wajen nukusan ne na'am Thank you. wannan din wannan shi ne ai yanzu kaga shi manhaji shi a wannan manhaj ne babu laifi ana jin sa domin ko in ka shirin littafin shiruhul hadith za a ga suna haka yanzu kamar ibn hajar in yi zo maka sharhin hadisi a cikin bukhari za ka ga ya kawo ziyada daga cikin sauran kutubu sunna wanda suke na imamul bukhari bai kawo su ba amma sun inganta wanda za su ƙara bayanin hadisin to shekul albani yana da wannan kokarin musamman yanzu ka ko da hadisi abin na hajjatin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin jaje ka ga yanda ya kawo su da ziyadar ko ba shi ya fara ba abin nan alhakim albayhaqi shi ma a cikin sunan kubra bai ta kawo hadisin jaje shi ma haka ya rinka kawo shi duk ziyadar da suka zo wanda suka daga cikin asalin riwayar da ya kawo amma ya yi tambihi yana tambihi akan cewa wa fi riwayati fulan ziyada kaza sai sai kawo ta to wannan ita kanta wannan ziyadar dole mahallin bahasi ba za a sallama ba sai an yi bincike amma kamar shi imam shi Sheikh Al-Albani game da kuma kamar shi Imam Al-Baihaqi sun su aidan sun tafi kan inganci ne to al-uhda alaihim wanda zai tablidi sai tablidi su akan cewa sun inganta amma abin da ya kamata ɗalibin hadisi ya tsaya ya bincike kuma wannan majami wa Allah ya sa daga cikin ku an samu ɗalibai wanda za su tsaya yi aiki kyakkyawa na ilimin hadisi bigire ne na bahasi wannan bahasin da na so ne kenan a Allah bai tsaddara ba ziyada ce wato a hadisin ibada a hadisin ibada Abu Dawud ya kula da wannan a cikin kuna karatun sunan Abu Dawud kamata yi yanzu a kara masalla duk wanda ke halarta karatun sunan abi da irin wannan ziyada dan a rinka ba su bincike ne hukuncin ka da abin da abu da ke kula da wannan kenan ziyada ce fita a cikin ahadithul ibada da a ga hadisi ne guda in aka ɗauki hadisi guda ɗaya ko ka ga wani ya ƙara lafda wani ya ƙara lafda ana wani kuma kowace lafda da aka ƙara za ta kawo za ta kawo tasiri kan hukunci malam na tambaye su anwar alwalar da na ya abu da kawo kawo wanda inda za ku da wannan wannan da yana da yana da cikin wajen fara ya kamata a yi himma a samu ɗaliban abin nan eh, lokacin da za mu san cewa an so mu nuna ilimin hadisi wata kila an gama alfetu su yi sai aiko wala anwar wala gudan tara muka kawo duk man shi to jiya ya dan da abu da ke shi za mu karanta da litafi a yalla ya kamata ai za a rinka jarabawa ba ta shakka amu ba ta karfafa mu sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi ba ba ba ba